Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar arba'in da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar wasannin Olympus ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukuntan kasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. sannan za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniya aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya domin kawo ƙarshen saɓanin da ake samu a tsakaninsu. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka da kuma saƙonin da kuka bar mana a kan na'urar tarho. amma duk kafin waɗannan sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. 'Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya a kan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar kamar yadda 'yan jam'iyyar republican suke kokarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba trump amma wani jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa a kan shirin tsige shugaba trump a cewar wani manazarci mai suna ramish panur Ramish ya ce na tunanin za a za mu ci gaba da ganin wani irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben shekarar 2020 yanzu haka ya ƙara haɗa ra'ayoyin magoya bayan kowace jam'iyya yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin 'yan jam'iyyar democrat suna bukatar samun goyon baya da a ɗaya ɓangaren domin su gina tuhuma a kan binciken tsigewar a cewar wani mai sharhi john pontier A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta akan wasu ɗalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne. Wata matashiya 'yar shekaru sha shida da haihuwa da kuma wani matashi ɗan shekaru sha shida da haihuwa sun mutu ne a asibiti. sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne dan shekaru sha shida da haihuwa wanda yau ne ranar haihuwarsa a cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na los angeles captain kent wilner wanda ya kara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali amma ofishin 'yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar is sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen waje ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a siriya da iraki Rashin ci gaban ya biyo bayan shafe tsohon wuni guda ana tattaunawa a Washington tare da sama da talatin daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar. A lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar ƙungiyar IS. Duk da irin wannan alkawarin babban jami'in diplomasiyyar amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar is dubu biyu waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar is ta kafa sama da mutane dubu biyu mazauna ƙauyuka a sudan ta kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren wani ƙauye na arewacin jihar lesh gatokrush ya ce shi da wasu mazauna ƙauyuka an mai da su zuwa wani ɓangaren daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budan a ranar Alhamis da ta gabata ta bakwai ga watan Nuwamba. karamin ministan lafiya na Sudan ta kudu Kuryem Nob ya musanta mayar da mutanen wani wurin. yana cewa babu wani wuri da mutane za su zauna a kusa da yankin da matsalar ta shafa mutanen da suka rage a wurin ma'aikatan kamfanin man ne babu jama'a a wurin sun matsa can nesa sosai nop ya wa shirin southern sudan focus na murya amurka wasu Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Ƙungiyar wasannin Olympic ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukunta ƙasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. a najeriya mataimakin shugaban kasar farfesa mi osibajo ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar kula da wasannin olympics ta duniya karkashin jagorancin mr thomas bach a matsayinsa na shugaba tare da kusoshin gwamnati da masu fada aji a sha'anin wasanni na kasar domin yin tattaunawa mai muhimmancin gaske wadda za ta kai ga daukar matakan da za su taimaka wa najeriya gurin samun guraben da ya dace da ita a wasannin duniya da za a yi a japan a wurin ganawar mataimakin shugaban kasar ya nuna muhimmancin da da najeriya ta baiwa wasanni kuma ta nuna a zahiri da gaske take yi domin ta yi gine-gine na filayen wasanni a duk sassa na tarayyar najeriya tare da ba da karfin gwiwa wurin gina katafariyar sakatariya da kungiyar ta anoka ta baiwa najeriya damar gina tun shekara ta 2006 wadda ita ce mr thomas bach da ministan kula da sha'anin wasanni da matasa mr sunday dare suka jagoranci ruwa abuja inda manema labaru da kusoshi a sa'anin wasanni suka sa ido wurin tabbatar da an yi a cikin natsuwa wadda aka kaddamar a sa irin manema labaru na kasa da kasa da kuma masu fada a ji a sha'anin wasanni ta Najeriya. Injina Habbu Gumel shine shugaban kungiyar kula da sha'anin wasanni na Olympics na Najeriya. Ko ya min karin haske dangane da muhimmancin wannan ziyara da kuma irin burin da Najeriya ke da shi a shirye-shiryen wasanni da za a yi a kasar Japan inda yake cewa. Eh shi wannan shugaba da ya zo shi shine shugaban wasanni na duniya na Olympics baki daya. mai suna dr thomas ba shi ne yake ziyara kasashen afirka guda hudu ya je kasar cape verde ya je senegal yanzu ya zo najeriya kuma ya shige zuwa cameroon ya zo ne najeriya don ya gamu da shugabannin gwamnati da olympic committee da kuma sauran jama'a saboda kuma harkokin wasanni na na 2020 eh, da za a yi a tokyo sannan kuma ya bude ofishin anoka da ake kira ofishin wasanni na hedikwatar afirka ya ziyarci wajen wasannin mu kamar stadium da gurare da dama don ya san cewa mu ma muna da gurarrakin wasannuka daban-daban a Najeriya ya ziyarci kuma vice president sun yi maganganu da shi kuma ya mun da mun tattauna da shi akan harkar olympic ya ga yan wasanni da yawa da kuma yan wasanni wanda su kansu ofis din sai suke taimakawa da scholarship saboda samun su gogari su wasanni mai kyau don sun je zuwa tokyo su tabbatar an sama mana guri mai kyau a can injina habu gumel kenan shugaban kwamitin olympics na nigeria a tattauna da ne da shi a abuja bayan da aka kammala ziyarar wuni daya da 'yan kwamitin kula da wasannin olympics na duniya karkashin jagorancin shugaban kungiyar mr thomas bash umar faruk musa amurka a abuja nigeria Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da ƙudurin aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya da nufin kawo ƙarshen saɓanin da ake fuskanta a tsakaninsu. Domin haka domin jin ƙarin bayani wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu Barma ya tuntubi ɗan Majalisar Dokokin Ƙasar Shitu Mamman. dokai abin da ta ce kama an rubuta a wani guri cikin doka an ce kana iya naɗa mutum amma baka iya hudda shi to ka kai da kanka in ka lura da haka kenan abin ba zai ce daidai ba mu kuma a sanin da muka yi din Niger ko ko duk duniya ma kowane sarki da hadawan shi shi yake naɗa ba bahadan shi kamar wanda ake da turanci notable ka naɗa notable ɗinka kuna harka da shi ku yana aiki kana aiki tun duka aikin ƙasa ne suke ah, idan notable bai zama to kowa ku fahimta juna ko wani abubuwa daban wannan kaga dama ka hudda shi ka sa hawan tunda duk dai zuriya ɗaya ce eh bisa dokawar da muka yi ta wadda ke hudi ce aka kowane sarki shi yana ba ka iya zawa ka ce ni sarki ne sai in an samu da turanci wanda ake cewa college electoral in al'umma ta gamu ta zaɓe ka wata ƙasa ko wani yanki al'umma ta zaɓe ka to a lokacin sai a ce ma sarki amma duk wanda ba al'umma ta zaɓe shi ba baiwa a cikin sarki kun lura cewa wancan tsarin na da eh, yana haifar da sabani ne tsakanin watakila wasu sarakuna da fadawansu ya eh, haka ne mana aibi kai ba abin boyo saboda wannan akwai garuruwan wa'ansu masu garuruwa ne ya ɗauki kansu kamar sarakai akwai su wanda duka a Nijar. Yaushe wannan doka za ta fara aiki? Idan an kawo doka nan an san mata hannu an ce eh yau assembly ta yarda da wannan doka mu baki mu kenan aikin mu ya kare sai a turawa gwamnati gwamnati ita ake cewa president ya yi mata wadda ake cewa da turanci bin sani ba ratification da an yi ratification shi safini ta shiga aiki ba za ta yi watakila wasu sarakuna ko kuma wasu kwadawa su zarge ku ko 'yan majalisa da gwada son kai wajen fitar da wannan tsari doka ba asambile ba mu kera ta a'a ba ta zamantowa doka sai in gwamnati ta tsara da turawa asambili mutum 171 in sun amince kan take zama doka tana yiwa gwamnati ta aiko wannan doka dan tana ganin akwai wasu abubuwa dan wannan ta aiko wannan a yawan doka amma da ake yin doka ai ba ana yin doka ko ma wace irin doka ce ta duniya da ake yin ta ai ba da mutum da ake ba ana yin doka dan kasa kuma kakamance su sarakan gargajiya su su ne uwayen kasa kuma wanda da turanci ake cewa wani levi ne na zaman lahiya a niyyar ai da fitoci wuce suke amma kasa tana nan su kuma sarakan gargajiya suna nan idan ba wani kuskure kai ba ba a yi na hudu kenan ba ya yi wa wannan mutum a ce an bata mashi rai a a fatan da muke yi wannan ya zamanto alheri gare su gare mu ga nijar gaba daya Titu Mamman ɗan Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar a tattaunawarsu da Suleiman Mini Barma. Kafin mu ci gaba ku ɗan shakata. Gwamnan malangiwa mai ban madalla Allah ya ji mamman shata. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe biyu da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata buzuwa mai kada jita da kuma yin waka mai suna Fatu Gali daga jamhuriyar Nijar. Sunan kungiyar mawakansu Lefidu Iligadad. A hirar da na da ita, matashiyar ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka. Ni dai ga Fatu sunana Fatu Sadiq Ali Nasira. Daga Nijar sunan garinmu al To. al a bala Tawa. A Tawa kuke? Eh Tawa ita ita al ita a bala. To Fatu na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce. Eh ni mai gitar ce. Sana'ar da kike yi kenan ko bayan waka kina yin wasu abubuwa? A'a bani komi sai da wannan gitar. ban da wata sana'a sai dai gikiyar kini. To kina da shekara nawa kika fara kada jita? Shekara ta ya iya ba shekara goma na fara ba. Bayan kada jitar kina yin waka ko kada jitar kawai kuke yi? A ana yin gitar ana yin waka. Daga wajen mu nan ga garin mu babu wata wanda ya gitar sai dai ni amma akwai wata yanzu ma tare da ti tare da ita nake balagaro da ana gadar yanzu To yanzu kina da abokan da kuke yin waka tare kuna kada jita tare? Ah, sai dai ita ne ko akwai wata wanda muna ina gitar tana zamne waje na tana tana kama ni. Na yi waka oh. kama tana kamewa. Ta akwai ta sunanta Alamnu Akaruni, cuisine kina ce. To sunanta Alamnu Akaruni, 'yar uwa ki ce. Allah eh, sarki so ku mata ku biyu kuke kada jita ko kuma in ce ɗaya ta nemi ki amshi. To shi ma Abdullahi yana cikin kungiyar ku kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren. Shi aikin shi a kwamfayman ne a kwamfayman amma ya a gitar. Eh wato mai kiɗan taushi kenan. Ne a kwamfayman ne yake ma. Shi yana yin waka shi ko baya yin waka? A yana kamawa yana kama muna shi ma. To ya zuwa yanzu akwai... gitar da biyu ne ake bugawa. Ni yana da gitar solo shi yana da gitar kwamfama. Oh, to jita kala biyu kenan. Ka akwai bateri. Mm, yanzu da kike gaya ban san su ba. Akwai rish, akwai gitar solo ma. To ni gitar solo ne ake. To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita ina kika ma koyi kada jita? wai za wani abokin ne shi ne ya zo da gitar ranga awo abokin kanin ki ne ya zo da gitar abokin kanin dama kanina ne yana buga wanga ba kane ba wanki eh da fari yana buga takamba ka san takamba mm, mm, ban san takamba eh, ta dance ba ai ba abin da na sani ta fannin jita ni dai ina ganin su dai ana kadawa amma ban san bambancin su ba abin nan mai ice da fatan nan na shari'a. Oh, garaya kenan. Eh, mai kwar mai kwar na. Shi ne dama yana yana buga shi shi yana buga wanga ta kamba amma iya aje ni yana doka. Kamar dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani. Eh, yana son kiɗi kenan. Amma har wani abokin shi ya fito daga libi ya zo wajen shi. Eh. Yana da gitar, ya kawo gitar suna buga ishi da wana ne. shi na buga Sun sa aje wannan gitar ni kama zan in gani in diba in diba har Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komi da komi cikin shi ba fara wa wanda na yi gitar na fara da wani ina wani tunani zan ta tahi nan ko zan ta tahi a'a sai dai kama akwai wani festival ne akwai wani festival ne ake yi cikin garinmu lagarin wato wani biki aka yi a garin ku kenan eh wani festival ne aka yi shi amma sun same ni sun ce za buga cikin festival ni na oh. shiga festival na yi kidi cikin shi sai aka gayyace ki ki je ki kada jita eh mai telefon ki-kina, mai kamera nan duka sun doka video kina wato sai masu wayar hannu suka dinga daukar hoton bidiyon ki kin barge kenan eh su wani ya tura wani wani ya tura wani har duniya duka ta gani wannan video Tuma sauraro kun dai jiyar da fatu ta fara wannan sana'ar kuma a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu fatu sai gali da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Allah a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a ranar larabar da ta gabata aka fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-takensa. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ne ke jagorantar binciken bayan an shafe makonni ana sauraron bahasi cikin sirri daga jami'an diflomasiyya na yanzu da na da. yanzu 'yan majalisa da masu kallo a fadin kasar za su ji ta bakinsu kamar william taylor babban jami'in diplomasiya amurka a ukraine da kuma george kent wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine. Shugaban kwamitin Adam Schiff ya ce Taylor da Kent da kuma ta uku wajen bayar da ba'asin mai suna Maria Yovanovich tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine. Sun shafe shekaru goma suna aiki tukuru ga kasar mu. Don haka na yi imanin cewa yana da matukar muhimmanci Amurkawa da dukkan 'yan majalisa su ji ta bakinsu game da abubuwan da suka ji da kuma suka gani. da taylor da kate duk sun ce trump ya tursa saba shugaban ukraine vladimir zelensky kan ya fara binciken daya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da za su kalubalance shi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden sai jaridar Chicago Sun-Times inda aka rubuta labarin wata kotu ta yanke hukuncin za a biya dala miliyan 101 kimanin naira biliyan 36 da miliyan 360 ga wata mata da ɗanta. wanda ya samu matsalar kwakwalwa sanadiyar sakacin ma'aikatan asibiti lokacin da aka haife shi a asibitin oak park da ke chicago illinois yaron mai suna gerald salis dan shekaru biyar da mahaifiyarsa mai suna tequila snow kotun cook county ta yanke wannan hukunci ne a ranar talatan da ta gabata bayan da aka kwashe tsawon awanni shida ana shari'ar in ji lauyan mahaifiyar yaron a ofishin shari'a na clifford muna jira lokaci mai tsawo kafin a yanke wannan hukunci ko da yake gerald jr ba zai iya magana kamar yadda muke magana ba ina so na ji muryarsa in ji mahaifiyar yaron lauyoyin sun ce likitocin cibiyar kiwon lafiya ta west suburban medical center sun yi sakaci wajen kula lokacin da ake haifar yaron wanda hakan ya jawo ya samu matsalar kwakwalwa a ranar tara ga watan agusta shekarar 2014 masana sun ba da shaidar cewa da likitocin da suke karba haihuwar yaron ba su yi sakaci ba da za a haifi yaron cikin ƙoshin lafiya lauyoyin lauyoyin sun kara da cewa gerald ba zai iya magana ba ba zai kuma iya kula da kansa ta kowace hanya ba sanadiyar wannan matsala da ya samu sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa da da Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika siya daga Kebbi Najeriya mu zami wari. Ina kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya mu ci da addu'a a ƙasar mu mu daina wani zage-zage talauci da arziki duk na Allah ne kar ka yi zaton Allah ba shi ke azurta ka ba sai wani shugaba zai azurta ka ko shi zai sa maka wahala wannan ba gaskiya ne idan kana tauhidi duk abin da ya koma ga Allah ka yi tsoron Allah ka yi adalci a ga kowane taliki ne kada zuciya ta ɗaiɗe ka don kashe wani hali jarabawa ce Allah ba na bai jarraba adam ko wani sani ka zagi wannan ka ce ai wannan shi ne sallah ko kuma dalili to ka kanna kuma ka sabo kuma gaskiya ka hankali ka zo ka yi gabari ka koma ga Allah domin ba mai samu wani wahala sai dai Allah ba mai samu wani arziki sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ina kira da 'yan Najeriya baki daya talakawa da masu kuɗi da masu arziki da marasa arziki da mai lafiya da mai ciwo duk mu koma ga Allah mun tsoron Allah shi ne ke sani da komai ya haka muna ta kasan mu Allah ya ƙara mai wanta mana da ya ba mu zaman lafiya tashi hankali da ke faruwa a Afirka ko kuma a duniya baki ɗaya Rufi Allah ya kawo mana karshen sa. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Suna na Usman Dogo Madaka Rafin Lakar Gwamnan Jihar Niger Najeriya. Ina kira ga mu yan arewa a halin da muke ciki yanzu ya kamata a ce mu ya yayi mun samu cin gaba mun haɗa mu waje guda zama zama muna nuna ma juna bangaranci ko kabilanci wannan ba shi ne mu ba wallahi muke baya ya kamata mu rugumi juna da musulmi da kirista da wanda bai da addini da kowace irin mutum ne in dai arewa yake ko kuma najeriya yake duk mu zauna inuwa guda mu zauna waje guda mu irka tashi da magana guda amma bambancin irin kabilanci da muke nuna ma juna ya zama ruwan dare arewa musamman a najeriya da wannan bakin gaba bane mu ci baya ya kamata mu gyara halayenmu. mu Kafin mi sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump ya shiga wani sabon ah, babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a yan jami'ar adawa ta democrat sun yi imani shugaba trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da ya yi yunkurin tursasawa ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar democrat joe biden A wata makaranta da take kudancin jihar California mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta akan wasu ɗalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin daya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Kevin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.